Batun matsalar rashin tsaro da ya addabi yankin arewacin Najeriya shi ne ya ɗauki hankalin wani babban taro da wata ƙungiya mai goyon bayan tsohon gwamnan jihar Legas Bola Ahmed Tinubu ta shirya Amina fadar gwamnatin jihar Niger. Mahalarta wannan taro dai da akasarinsu sun fito ne daga jihohi sha tara na yankin arewacin Najeriya. idan har shugabancin Najeriya ya koma yankin kudu maso yammacin ƙasar, watakila yankin arewacin Najeriya zai samu sa'ida daga kisan gillar da ake yi ma 'yan yankin arewacin Najeriya. Alhaji Aminu Tafida shi shugaban wannan kungiya mai kula da jihar Niger. Yau idan muka ce wasu tsararu da suke daukan ganin cewa su 'yan arewa za su iya yin tsawa kada kai mulki wani wuri a bata arewa sun hana a kashe mu ne wani gudunmawa suka baya wurin tsaye da a kashe mu me suke yi na wurin kare rayuka da dukiyan talaka wanda suke jagoranta babu shi Jihar Borno da ke yankin Arewa maso gabashin Najeriya da ke fama da matsalar tashin hankalin 'yan kungiyar Boko Haram. Injiniya Mustapha Umar shine shugaban kungiyar na jihar Borno ya ce shugaba mai sanya idanu akan al'amura shi suke bukata. Problem muke da shi yanzu a Najeriya yanzu a the moment sai ka an sani mutum an sa mutum ya yi aiki ya ce a ce to gashi ka je ka delivery wannan abun ba a ma waiwayawa gefe a ga cewa aikin nan yayi ko bai ba. Malama Balkisu Yusuf da ta ce mata da yara ƙanana ke shan baƙar azaba a wannan lamari na rashin tsaron, a saboda haka suna fatan samun shugabanci da zai kula da wannan al'amari. Waje abin da ke damu mu a ƙasa insecurity kuma insha Allahu idan ya zo za a kama tsaya kafin ma shi karan kashi Muhammadu Buhari ya wuce muna roƙon Allah Allah Ubangiji ya kama na iyakan wannan rashin zama lafiya. Ambasada Abdullahi Ahmad Sokoto shine shugaban wannan kungiya a Najeriya ya ce duk da yake Bola Tinubu yana cikin wannan gwamnati ta APC, amma kuma rashin yin katsalandan a shugabanci ya sa bai cika shiga al'amurra ba. Alhamdulillah ina ƙara tabbatar ma da cewa Tinubu mutum ne wanda ya kasance baya buƙatar ya yi katsalandan abin da zai kawo matsala ga ƙasa. Domin me shugaba ne na gefen su inda aka fito kafin ya zama shugaba na wannan ruling party. Masu nazarin siyasa dai na ganin matsalar rashin tsaron a yankin arewacin Najeriya na ɗaya daga cikin manyan ƙalubalen da APC za ta fuskanta a lokacin yakin neman zaben na shekara ta 2023 idan Allah ya kai mu. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka, daga Mina a Najeriya.